ya kuma yin Allah addinin musulunci ya sanya wa ilimi matsayi kai kuma ilimin addini ba ko injiniya cikin ba yana daraja mai ilimin ɗaya kashi yana daraja saboda duk wanda gidansa kashi ya cika masa gida mai ilimin ɗaya kashi ne ko profesa ne shi ba zai iya ɗaya ba dole ne mu mai ilimi ba yanzu idan wutar masallaci da ɗauke wanda ya fi mu ilimi a kashi zai zo gyara a ko wani mai ilimi yana daraja to me yasa jahili mara hankali shine zai zo mutum Allah ya sanar da shi wani abu yana wulakanta shi akan wannan abu ya sanar da shi ko nan ka ne yake da ilimi ya fi gaba a wannan babi na ilimi wallahi ya fi gaba kuma dole ka girma a sha akan wannan zai zama neman ka shi zai ba da fatawa ka karɓa ba dan gangan jikinsa ba dan ilimin da Allah ya shi ya ishi ilimi matsayi farkon ayar da Allah ya fara saukarwa shi ne a cikin ilimi ikra bismi da ladhi kana ɗaukar al'ummar da suka masu daraja Allah ya shar'anta wa bayi shari'a cikakkiya a cikin ibada a cikin hakoki shari'ar musulunci ba a bunta bunta ba magana kai ba ba mu yi da za a ce musulunci bai da baki a kai musamman ma abin da ya shafi shugaban ta mutane yau ai an nuna ma addinin it does not have any relevance kenan musulunci ba da relevance a rayuwar mutane inda musulunci ba zai magana a kan shugabanci ba shugabanci mutane addini bai da magana ne to idan malami bai magana ba so ake a turo mala'iku su yi magana ko a tafi annabawa da kabarin kabarukan su zai ce ku yi kaza ku karɓar kaza kaza a ai mutum ya yi son zuciya ya faɗi ra'ayinsa sai a masa gyara amma ba a gurguje sunna a gurguje addini saboda wani malami ya mutu magana ba kamar dama haushin musulunci na jiki ya kamata mutane ku sani na kuma ku take wallahi 你真开朗。 rana ta to wa zai ce ku bi shugabanni ka zuba aya ce wata ce a bi shugaba kai kuma wanda yake cewa a bi shugaban a yi masa da abin kuma kace za ka tukura masa ashar za ka sa a yi masa rashin kunya za ka sa za ka yi musu za ka tsince su ka kai su ina hankali a hankali za a zo a nuna ma gaba ɗaya musulunci ma bai da cewa a bar makaranta su ta ta'adin su kula malamai suka ce babu dama ba a kawo sai an samu shugaba kuma dole a yi masa a shi shugaba kai yanzu inda ba na albarkacin musulunci da mabarar da ake tawa ana cewa ya da'a shugabanni ba billahi azim wani ya rubuce wata wani kuma jefa kiman shi da wallahi inda ba da albarkacin musulunci wani wallahi ga nufsu ne sai ruwa? amma akwai sallah akwai azumi akwai wani in ba haka ba fasadar nas malam saboda muhimmanci shugabanci ba manzo Allah ce idan mutum uku suna tafiya cikin ku to kusa da ya zama shugaba kaga ashe akwai magana shugabanci a musulunci manzo Allah ce idan uku suka fita a cikin ku ba su nan da shugaba ba daga nan za ku dinga juna a mota ba ku nada wani shugaban ku ba to kun saba ma Allah ma ya ce sai an da shugaba to ina ga rayuwa to wai tambaye ku a lokacin manzo Allah kai ina ministry of defense take ba gida da take ba ina ministry of foreign affairs take ba gida da take ba ina ministry of commerce take ba gida da take ba why commander of in tambaye ku gaba ɗaya lokacin annabi ba a yi mulki ba to waye yake magana akan tsarin mulki ba annabi wani to ya ce al-ulama wa rasulul biya me yasa babban malami ya fito ya tsaya a jam'iyya ba yana da yanki a Najeriya ya fito ya ce a zaɓe shi ma a karan kansa a siyasa to amma siyasa ce ba ana yin ta tsarin Allah ba ne ana cewa ku shiga ku gyara ne kuka wakilci malaman ba ana nufin a yi sayin malamai a ajiye sa ne ba wai har ba a ce malamin da zai magana ba yanzu mataimakin shugaban kasar najeriya ko ne babban ko wasu barko ko ba barko ba ma ba ma addini ba ne to shi ya halatta yi yanzu aka majalisa ya fito daga ɗan Najeriya cewa aka yi abu kuwa ku gyara malamai su karantar ku kuma ku gyara ku ne kuskure to yaya mutum zai ce baya so a gyara yaya za a ce ba su a gyara yaya malami ya ce a zaɓi mutumin kirki wai ba duk abin da ya tada wannan an ce a zaɓi mutumin kirki to mutum yana so a zaɓe shi ya mutumin kirkin mana samu wanda duk daidai suke a nemi wanda ya fi muna da haƙƙi a musulunci in mun ga malaman da suka zuwa yau suka fi cancanta mu faɗi wanda ya cancanta ba tare da tunani da kowa ba kuma duk malami ba ya da wata jam'iyya mu duk jam'iyyar nan tamu ne yanzu a masallacin akwai dan kowace dukkan ku namu ne shi yasa muke cewa maganar a yi sa ba ta taso ba a duba ina mutumin kirki ke kula da shi su yan jam'iyyar suna cewa na isar amma mu a tunanin mu na shari'a akwai yan mu a pdp akwai yan mu a apc akwai yan mu a tsintsiya akwai yan mu a makulli akwai yan mu a kaza duk inda mutumin kirki yake ku jefa a kuɗa a kuɗa ne waya an faɗi wannan waya gile dole sai an zo an yi wani aiki dukkan su jam'iyyar da ba wanda ba ta masarai ba sun yi haƙuri sun yi shiru so wannan aƙida din ta cewa malami bai sa baki a haka addini aƙida ta secularism shine almahdiya shine almahdi in an ce amana shine fasu dini an daula kwata kwata a raba addini da harkar mulki wannan ƙungiya ce aƙida ce mai zaman kanta kuma da yawan 'yan siyasan nan da yawan na biya hukuma da ba tashi suke suke bayani suna da wannan tunanin kar ka dauka wani ne fito ya magana shi ne da yawan su wani ana zai wata kwabar sai ka dora hannu a galibin siyan siyasa suna da ra'ayin malamin kada ya sa baki a harkar siyasa a cikin daular da kuma mulki irin waɗannan mutane da suke da idan batu ba tuba suke ba wallahi zahi idan suka samu dama wallahi sai sun hana ku sallah wata rana sai sun hana ku kiran sallah wata rana sai sun hana ku wa'azi wata rana sai sun hana ku cewa Allah ya ce wata rana dan za su ce su ba mulki ba ba addini suke wakilta ba ga mutum musulmi musulmi su zabe shi je ofis su kai mai magana sai ka fara masa magana musulunci to mu kuma na shi na mu yaƙa tun da mun zaɓe ku mun musulmi ne kuma dole ku yi wa addini ku aiki muna nan muna gani a ƙasar nan kiristoci suna gina coci coci kuɗi fi kwangiloli da ake barawa a ƙasar nan kiristoci masu suna da suna da percentage na rantse muku da Allah ya fastoci a Najeriya wallahi jiragen sama suke siya a yayin da mu yanzu masallatanmu naira ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya ake nema ta sayan mai da za a da inji fetur wallahi tallahi fastoci jiragen sama suke siya personal jet da suke yawo saboda sun samu mashigar a cikin gwamnati suna da relevant ana yi da su kuma a lokacin da za a ce mu gyaru mu zama mutane kirki shine kuma ke faɗa da wani to da mun isa wannan almana ne sitila na ɗin ya faru ne daga coci coci ne aka shiga sai suke magana a kan tun a farko a lokacin ana faɗar layin shekarar 1789 aka fara 1789 suka fara shiga coci yan coci suka ga suna da baki akan harkar shugabancin sai kawai yan sekularism suka ce to gabaki ɗaya ma kada wani malamin coci sake magana akan harkar mulki daga nan suka ce kai duk wani addini bai da ra'ayi kan mulki haka ake faɗa amma musulunci ake rubuce ba sai a hana shi magana amma me kiristoci kasan nan ba maganar nan ta yi muni kuma waɗanda suke da tunanin taimakon al'umma da taimakon jama'a bai kamata su yi fada da shugabannin al'umma musulmi malamai ba siyasa abinda ake nufi da kalmar siyasa ga baki ɗaya ta fahimta don su gane shin malami yana da baki a kan siyasa ko ba shi da shi siyasa abinda ake nufi da shi shine gyara istislamu shugunin nasu ɗaya daga cikin definition ɗin siyasa kenan A siyasatu kalmar larabci ne da wasu aka ce siyasa asalin kalmar siyasa ba ta larabci ce me ya nufi da siyasa istislamu shugunin nas gyara sha'anin mutane sai ba da suka ce kai ba wai manufar siyasa gyara ba ai asalin siyasa ma a yare na fahimtar malamai shi ne yin gyara al'umma gaba ki ɗaya ballantana a cikin gida ma a yi ne. siyasa din nan tana ɗaukar ma'anar shugabanci sasaya sunna to da mai shugaba ya kamata ya kawo gyara to so ya shugabanni a cikin mutane ba malamai ba shi sa manzo Allah ya fara a cikin hadisi ce kana banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawa ne suke shugabantar su kare dan Allah annabi Sulaiman babban ne ki ne mai sarauta shi kuma da da da wuce da wuce da iyayen aiki ba shi ne oga kwata kudan ba duk bautar isra'ila na hannun suke shugabantarsu manzo Allah da ya mulkin sa kun ji akwai wani shugaba ba shi ba ashe musulunci yana da magana a kai in musulunci bai saita musulmi ba to wa ne sai ka ka da wannan tunanin ba so ake a raba ka da addini kwata-kwata kuma a buɗe idan mutane su rinka cin mutuncin masu addini a ce shugaba jagora zai iya bude baki ya ce zai tura marasa kunya su yi wa malami rashin mutunci su kurkura masa ashara su yi masa wulakanci za su ɗauki mataki wannan kamun yamma mulki ba to muna gaya maka lokacin da kake mulki ma mai kai mai kai ne da kuma kake mulki ya Allah duk wanda yake da awar in ya samu mulki zai wulakanta addini Allah ko wulakanta Allah kada ka bashi nasara kada ka biya masa bukatarsa idan mai tuba ne Allah kai masa arziki ya tuba ya bayyana wa al'umma tubarsa in ne malami ba zai isa ya magana ba har za a tarbe saboda ya nufi da wannan zancen sai an yi magana mutane su ce siyasa aka za mu zuba ido mu kyale ana cin mutuncin addini ba siyasa ba ko wuta ce zan faɗa ku faɗa sai mun kare addini zai ba za mu shiru ba kuma wallahi tallahi a shirye muke a ɗauki rafa akan wannan in mutum ya ga dama ya makara daga nan zuwa magariba ya tuba a hannun aka shi sai shi sai da gaskiya saboda yana da dukiya a hannunsa ba daga kafa duk wanda ya ci mutuncin addini wallahi za mu gaya masa ya yi kuskure ba daidai ba ne kowa ya shi kuma duk wanda su zai baci bai ma baci ba ya ci gaba da baci ko kana da mana ne a yanzu ni allah da ke gani wallahi tallahi babu wani dan siyasa da ya san masa aiki wallahi bai idan na fito da aka ci da yake baki na aina kai ne ba halitta kai ne ba addini ne a gaban duk dan siyasar da zai mutun kare mutuncin addini ba billahi alazim ba mu ba shi kuma za mu yi ta a Allah kare shi da mu da ayyan mu da ila amin qul billahi wa ayatihi wa ta kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah kuke izgilanci ya mutane kano ku ran wani ba ji ba ne Allah ce ta ta'tadiru kar ku bada hankali kad da ba'da ku kun kafirta ba ku imani duk wanda ya ganka saboda kana sallah ya ce ne Allah ne, kaza kaza din nan ya baka isgilanci da sallah to ya ci mutuncin Allah kuma wallahi da direct fada ne da Allah kuma ba na jin wanda zai fada da Allah zai nasara wallahi duk mai nasara ubangiji ka ba mu duk wanda ya cancanta mulki ka ba mu kowa ya cancanta Allah ka baki ba mu gomu kuma ku lura su malaman addinin nan gaba ɗaya wai idan an yi mulki an yi kaddara ma malami ya yi siyasa me ake ba su hizba shari'a ko nishan zakka da hubusi aikin aji waɗannan watanni billahi da zai ke ga musamman ba me ya rabon malaman addini a cikin gwamnati me ba rabon to ban muke ke billahi ce ko za ku tsince mu gaba daya ku bi gidajen ku sa a ta yanka harbin tsare addini kuma dukkan ina gaya muku ana duk wani dan wata jam'iyya wallahi na mu ne kowace jam'iyya kake kai dan uwanmu ne abin da muke so mutane kirki mutane kirki kuma ba a isa a hana mu cewa a zaɓi mutane kirki ba duk wanda isan da kashi addu'a mun tsara kada ya sake fitowa ne mulki a banda kirki su fito su ko da mai nasu dan jam'iyyar babu ta gidan annabi Muhammadu wannan jam'iyya ne a musulunci najeriya mu kuma a arewa muke so dole mu kare addinin da ƙarshen jinin da zai bige na muna neman allah kashe mu akan hanyar allah allah ka cire mana tsoron wani azalimi ya ubangiji muna roƙon ka wanda suka aikata wannan abu ka azurta su da tuba allah ka azurta su da tuba allah ka azurta su da tuba ya ubangiji idan wani gilli ne a cikin zukatansu na niyyar cutar da musulunci da musulmai a koye mabiya masu gane ba Allah ka fallasa su ya ubangiji duk wanda ya niyyar wulakanta mu Allah ka wulakanta shi ya Allah duk wanda ya niyyar ci mutuncin addini kada ka bashi ko shugabancin gidansa ka hana ya ubangiji kariyar ka muke nema ba kariyar wani dan adam ba ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka kwantar mana da hankalin ya Allah duk wanda ya nufin fitina Allah kada ka bashi nasara ya ubangiji zaman lafiya muka zaɓa da kwanciyar hankali ya Allah ka nutsar da mu ba kwanciyar hankali da nutsuwa ubangiji ka tsare mana iyalanmu da ƴaƴan mu a duk inda suke da yawa daga cikin masu irin wannan abu wallahi tallahi ina ga Ya ƴaƴan su ba sa Najeriya da matan su kuma bincika jiya shekarar yan wasu jira wadda wani jirgi da ya sauka a kano cika yake gudu ake ana fita duk manyan nan ɗauke gani kalmar bayan ya sa matasa.